gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na hamsin da ɗaya Ahmad ya kuɗi yana kallonta, sai kuma ya zabura da ya tuna abin da yake gabansa ya tafi yana faɗin idan mun da zan kawo muku ya wuce da mamakin hajiya tsaraba da da kullun ya kawo haka za ta amshe tana aibata shi tana masa shaguban Allah ya sa da kuɗin halak ya siyo shi ne yau take tambaya bata gani ba hajiya ta bi shi da kallon tsana ƙarara tana jan kwafa ta tsani yaron ya kuma zama mata ciwon ido Dan ta rasa ya za ta yi da shi yanzu da alaƙa ta ƙara ƙarfi tsakaninsa da alaji ya sake dagula mata lissafi ba kuma za ta lamunta ba duk yadda za ta yi sai ta bi gurin datse ta tun ma kafin ta yi ƙarfi ko yanzu da gayya take ta jansa da maganganu saboda ya ɓata lokaci har alajin ya fito ya masa tijara burinta kenan ba hana abu ba a gurguje ya shirya wata da kakkiyar shadda kala sararin samaniya ya saka ta haska fata sarki da duhu yankin babban riga ne bai saka ta ba ya riƙe a hannu da hular da zai saka da agogo takalmi da azurfa cikin sauri ya fesa turare ya fita da silifas a kafarsa Alhaji na tsaye a bakin motar da za su tafi a ciki, an kawo masa ita daidai baranda, yana waya. Da alamu Ahmad ɗin kawai yake jira. Cikin tsatsalar da bi jikinsa har yana rawa ya durƙusa yana gaida Alhajin. Wata kafirar shadda ce da ta sha aiki ta alfarma a jikin Alhajin. Yanayin ƙirarsa, ga shigarsa da ya ta ƙasaita, ya sa sa nukuwa kamar wani basaraki. Ba yabo ba fallasa ya amsa a Ahmad gaisuwar kafin ya ce masa, ya haka za ka fito kamar wanda aka koro. Ba komai Alhaji, dama so nake sai na shiga mota sai na shirya. hararsa alajin ya ya san abin da yake nufi don haka sumsum ya shige falo ya shiga karasa shirinsa zab ya fito bayan ya kafa hula babbar rigar ce dai bai saka ba saboda katta ya mutse kuma takura masa ma za ta yi da sa ransa ne ma normal captain zai sa ta yadi ba shadda ba sai dai sanin halin alaji tsab idan ya shigar da bata gamshe shi ba zai dizga shi ne a gaban jama'a shi mamaki ma yake da alajin ya nemi ya raka shi wata unguwa mai muhimmanci irin wannan domin bai taba ba yanzu da sabgogi suka yi wasu zakariya yawa yakubu ne abokin rakiyarsa ko faisal wani sa sa'ilin hallawan yake ɗauka ya raka shi bai san dalilin da ya sa alhaji ya neme shi ba a kunne mota take don haka ya bismillah ya shiga alhaji ya gama sallama balarabe mai ban ruwan fulawa kafin ya buɗe gidan kusa da ahmad ya zauna a gaba yana hailala wannan kuma halin shi ne ko da su naziri zai fita a gaba yake zama a ɗarara ahmad da ya gama karanto a da'a hawa abin hawa ya taka mota suka tafi a tare su rika daga masu aiki da ke musu Allah ya tsare hannu. Alhaji mai halin tsiya da na arziki kenan. A bangaren mu'amala da mutanen waje ba shi da matsala. Duk kankantar mutum in har musulmi ne ya zo gifta shi zai masa sallama har ya bashi hannu masu misabiha. Bashir dai da sa idan ya motsa wannan kan kowa yi masa yake. Tafiya suke babu mai cewa komai in banda karatun Qur'ani da Ahmad ya kunna can ƙasa yana bi a hankali. Jefi jefi Alhaji yake amsa waya. Wata ta kasuwanci wata kuma ta abokansa ne masu tambayar ko zai samu halartar ɗaurin auren bikin ɗan abokinsa da suka yi makarantar sakandare tare. Sun miƙe hanya sosai, kama daga sama Amadu ya ji Alhaji ya ce rayuwa kenan. Duk waɗanda da ka ji muna magana da su a san da muka yi makaranta, kyamatar mu suke yi, saboda su a lokacin a gaban iyayensa suke. Mu kuwa almajiranci aka kawo mu kana. Na ce da dagiya ta sa muka shiga bokon. Amma yanzu dubu ka gani, kowanne cikinsa so yake alaƙa da mu. baka ga roƙon da Alhaji Mustapha ya rika yi wa babanku alƙali ba akan ya daga tafiyar su Umara ya je masa ɗaurin auren nan Allah kenan wato shi yasa duk yadda mutum yake karkare raina shi dan baka san me zai zama a gaba ba a lokacin suna ganin su ‘yan gata ne, sai gashi yanzu da ƴan bokon cikin su da ƴan kasuwa, babu wanda ya zarce ni da ɗan uwana. Alhaji ya faɗa cikin alfaharin abin. Ahmad ya yi murmushi bai tanka ba, dan Alhaji yakan yi magana shi kaɗai ne wani sa'ilin. ya tabbatar idan so yake ba shi amsa kai tsaye zai ambato sunansa a cikin magana to me ma zai ce masa yana wannan tunani kuwa ji alajin ya sake cewa ya aikin supermarket din kuwa jiya asuwaju ya kira ni yana ta zuzuta gurin ya ce har ya fi na Kano ma girma da tsari ko ina gare kallon tsoro yawa gurin gaskiya amma bai fi rabin na nan kanan ba kawai da yadda aka fitar da taswirar ginin ne ya ɗauki hankalinsa an kusa kammala komai don a fara zuba kaya ma ya ce wai so yake a buɗe ranar bikin haihuwar Esa. Dama na bashi sai na dawo ne sai mu yi magana. Ahmad din ya bashi amsa yana shafa kai, domin ko Legas ɗin bai je ba. yasa daga Zaria idan ya dawo Kano sai ya bi jirgi. Ginin sabon shopping mall suke yi, wanda wani aminin asuwa Asuwaji ya rabe attajiri a birnin Eko. Ganin yadda bai ci mall ya samu karbuwa a Kano, yasa ya ce Ahmad ya zo ya bashi PDC haɗin gwiwa a sake gina Bechimol a Lagos ɗin. Ga shara an kusa kammalawa, sai abin da ba a rasa ba shi ne ya rage a gurin. Ai tun daga filan ɗin da na gani dama na san ginin zai bada ma'ana. Allah ya sanya albarka ya sa a buɗe a sa'a. Maganar kayayyakinmu kuma idan kuna so ku sami iri ku yi yadda kuka saba. Insha Allah, Ahmad ya faɗi. Daga wannan, sai da suka shafe kusan mintuna talatin suna share gudu a titi. Kafin alhaji ya sake cewa ɗan uwanka fa. Ya tafi ne ko yana nan har yanzu? A'a, ya wuce ranar Litinin. Bai kira waya ba ne? ya faɗi yana satar kallon alajin. Shiru ye, har ya da daren zai amsa masa kafin ya ce kai ka fi kowa kusanci da shi ai. Ka riƙa masa faɗa, ka riƙa nuna masa rayuwa. Shi yaro ne, har yanzu ba zai gane abin da ake son nuna masa ba. Saboda na masa faɗa na san uwarsa ce za ta ziga shi, ta ce ya daina kira na, ko? To ka jaddada masa wallahi. Muddin na sake samun labari makamancin wanda ya faru, to a nan zai gane ni ba abokin wasansa ba ne, kuma daga ranar ya bar bugabal. insha Allahu zan sanar masa hakan ba za ta sake faruwa ba Ahmad ya amsa masa dan a yadda alhaji yake magana ya hasala idan kuma ya ce zai fahimtar da shi ya wanke Jafar daga laifin da yake zarginsa ya san rubta kansa kawai zai yi dosa haɗu su laifi a gurin sa amma banda haka abu ne a buɗe kawai don shi alajin bai san me duniya take ciki ba shi yasa ya ɗauki abin da zafi rape allegation an ya riga ya zama ruwan dare akan celebrities mata sun mai da wannan harka ta samun kuɗi a shekara ɗaya ko manyan celebrities ne suke tsallake sharin mata ba tare da kaji an yi ƙararsa akan sun yi molesting wata ba abin da ya faru da jafar ɗin kenan wata yarinya ta yi ƙoƙarin ɓata masa suna akan yayin rafin ɗinta shi alhaji har sai bayan ma an yi kes ɗin an gama Yarinya ta ƙaryata kanta har kotu ta yanke mata hukunci kafin can ya gano tsohon labarin a jarida shi ne dalilin tattaro jafar ɗin ya zo gida ba shiri sun ga tijara daidai gwargwado wanda hakan yawa da yawa daga cikin ahalin gidan daɗi dan alhaji kulle ido ya wanke hajiya tas ita da ɗan gaban goshin nata cewa ta ita bata ga laifi ba idan ma jafa ɗin ya aikata abin da aka ce yayi yi uban waye kai yarinya gurinsa ko jan ta yi da ƙarfi ba su suke sa kamar jela ba yana yakice su banda ma raina hankali maza nawa ta buɗe kafa sai shi da ta raina take bibiya da shari za ta ce ya mata fyaɗe shi ne fa alhaji ya zazzage mata tijara a tsakar gida ya ce ba za ta sa ya je ya zuba masa da mutunci a idon duniya ba abu ɗaya ya sa ya sassauta mata bai tsaurara mataki a kansa ba saboda sunan bai ci da bai jona a sabgar kwallonsa ba ba kowa ne ma ya san ɗansa ba ne banda kulas family and friends da yawa muhammadu yayin da suke wa kallon babansa dan shi ake gani ko a biography ɗinsa kai sacin zai nuna maka abdullahi tijjani ne a his father nationality ɗinsa kuma nigeria from kano shi kenan da kira alkali ya kashe magana jafar ya koma ashe alhajin bai haƙura ba sun isa ja lafiya kai tsaye da sarkin haɗeja suka yi wa tsinke inda a can za a ɗaura auren. Alhaji Mustapha Baban Dede ya matuƙar jin daɗin ganin Alhaji Audu Beci. ka riƙe hannun juna ana ta gaisawa. Yadda Alhaji ya sake da tsofaffin abokanansa ana gaisawa cikin barkwanci ya ba Ahmad mamaki. Ko da yake dama haka ne. Duk girma da wani matsayi da mutum ya kai a rayuwa idan ya shiga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar karatu tare sai ka ga da an koma kamar yara ana tuna baya. To tare aka ci daɗi aka sha wuya lokacin da kowa bai gama fahimtar tanadin da Ubangiji ya masa a rayuwa ba. Yakubu ya taɓa ba su labarin da ya kai Alhaji taron tsofaffin ɗalibai a ranar harawaye. Wai hana yin bidiyo aka yi, shi yasa bai ɗauko musu ba. Abin ya ba su mamaki matuƙa, suka rika hango Alhaji yana rawa. Wani irin farin ciki ne haka zai sa shi ya taka, sai ga shi yau Ahmad ya gama kamancinsa a fuskarsa. Dan dariya da Alhaji yake yi, har da ƙyaƙyatawa. Abin ya tashi kansa. ya kuma sake tabbatar masa da abotan makaranta tana da wani ƙarfi da tasiri na daban sama da sauran abota. An girma shekara da shekaru, amma idan aka haɗu sai a riƙa jin kamar an koma baya ne. Sai bayan da aka ɗaura auren, a gurin reception ya haɗu da 'ya'yan abokan alajin waɗanda suka kawo iyayensu. Wasu ya san su suna hulɗa, wasu kuma ranar ya fara ganin su. Ba su bar haɗeja ba sai ƙarfe hudu bayan sun yi sallar la'asar, kafin kowa ya kama gabansa. a hanyar dawowa alhaji ya ware yana masa labari irin su kagawa ne lokacin da muna makaranta fa kaza da kaza amma yanzu kalli kalli yadda kaza ya faru Ahmad ya lura alhaji na cike da shauƙin ganin tsofaffin abokanai shi yasa ya maida shi abokin hira ya kamata kuma ku motsa ku fito da mata tunda kanan ku mata sun tsaya shiririta ka san ban fiye mai da hankali gurin gayyato tsofaffin abokanai na ƙuruciya a sabgan auren 'ya'yana ba amma ina ganin wannan karan har gala ne ta zan shirya mana ta yadda za su zo su kwana mu sha hira kafin ranar ɗaurin aure. Alhajin ya faɗa. a Ahmad ya shafa ƙiya da hannu ɗaya yana murmushi mai kama da dariya. Wato su Alhaji har galanet za a yi. Lallai abin na yi ne. Shi kuwa Alhaji yanayin nasa sai ya sa ya zaton ko kunya ya ji da ya ce su fito da mata. Tun da yau a giya tara yake, ‘yan mutuncin na kansa. Sai ya sake ce masa to akwai wata a ƙasa kenan. Irin wannan murmushi da kake bugawa? ‘Yar gidan wace ce? Ƙu cikin Ahmad ya kaɗa. magana ta zo masa a bazata ba ta nan ya shirya taso ta ba ya riga ya gama tsara akan baba alkali zai bi shi zai kai wa magana aurensa kai tsaye tunda shi ma dai alajin idan magana ta tashi shi zai wakilta amma yanayin nasa neman auren yasa ya ga gara ya fara samun shi don ya taya shi gyaro ta idan ma matsala ta shirya afkuwa yanzu kuma alhaji na neman ya tsiye shi bai kuma sanya zai ɗauki magana ba idan ya sanar masa da wanda yake nema musamman da ya ji ya tambaye shi yar wace ce kenan yana tsammanin zai samo irin wani attajiri ko kusar gwamnati wanda yana faɗan sunan zai gano ko wane ne ka yi shiru ko babu ne alhajin ya sake faɗa yana kallonsa har da rage gudu ahmad ya kafin ya saci kallon alhajin ya ga shi yake kallo sannan ya haɗe ya ce wata yarinya ce fatima a marmara gidansu yake amma cikin lungu ne sai an yi tafiya kamar za a shiga alfindiki mahaifinta bakanike ne yana gyaran mota da babur amma kafin ma na fara zuwa gurinta sai da na yi bincike. Wallahi mutumin kirki ne kwarai da gaske, haka ma ita yarinya tana ban tambaye ka halinta ko na mahaifinta ba. Ko kuwa kai ne za ka min binciken halin waɗanda zan haɗa surukata da su. Alhajin ya dakatar da shi saka da ranka da han. Babu farin cikin da yake cike ɗazu. Haka babu zafin da kai tsaye Ahmad zai iya cewa bai aminta da abin da ya zo da shi ba. Kamar Ahmad ya ce, ai na ga kamar siya yaya Nazira su suka yi binciken matan da za su aura kuma baka hana su ba. sai kuma ya azamar kwaɓar zuciyarsa da ke neman kwanto masa ruwa ya shiga taitayinsa ya sauke ajiyar zuciya tare da yin shiru alhajin ya sake jefa masa wata tambayar a ina kuka haɗu da ita a shago sun zo siyayya tare da yayarta ya ba shi amsa a sanye alhaji ya sake yin shiru kafin ya kuma cewa ita yayata ta budurwa ce ko mata aure sai ahmad ya saurin cewa mata aure ce dan gidan balarabe faranshi take aure yaranta uku ya shaida a alajin har da sunan uban mijin anta sauda domin ya san shi Doda ya rasu amma har yanzu akwai manyan 'ya'yansa da suke hulɗar kasuwanci da su dabararsa hakan zai sa alaji ya fahimci ba a gidan banza ya nemo matar ba alhaji ya muskuta yana faɗin marmara ina ganin musbahu ne kamar naje je ɗaurin aurensa a masallacin sarki ko idan eh, ban manta ba shekaru bakwai kenan yanzu dan tsiran auren da shekara ɗaya alhaji balaraban ya rasu amma yarinyar da ya aura ai shi kamar bakar buzuwa ce Dan ban manta ba na halarci dinan da Alhaji Balaraban ya haɗa musu. Rai Fes Ahmad ya ce ita ce, mahaifiyarsu ce, buzuwa, amma mahaifinsa haifaffen nan marmaran ne. Duk ‘yan uwansa a nan tsokin suke. Yaran ne dai suka yi kama da mahaifiyar tasu. Shi yasa idan aka gansa ake ɗauka buzaye ne. Wato farar fata ce da dogon gaci suka ruɗe ka ko? Alhajin ya faɗa fuska babu wasa yana tsare Ahmad da ido. Nan ya diriri ce, murnarsa ta koma ciki. Cikin ina ce, a a wallahi Alhaji, kawai dai Kawai dai me? Ba da su haima ‘yar wajen Alhaji Lamin kake nema ba? Alhajin ya dakatar da shi. Kamar zai fasa masa kuka ce ni dama ita ke so na, kuma daga baya ta ce ba za ta zauna a Najeriya ba, tunda ‘yan gidansu duk sun koma US. Sai dai in bi ta can nima, abin da ya samu karabu kenan. Eh, an yi haka. Na je yin ta bima duk aurensu ya mutu da suka ce za su bi ubansu can su koma da zama. Lamin? Lamin ban san kalar kwaya da yake sha ba. Haka kawai ya tattara shi ya bar Najeriya, banda shirme waɗanda suke a wajen ma idan girma ya riske su ai dawowa gida suke su mutu cikin ahalinsu amma shine shi zai tattara ya koma can to ita kuma safiya yar wajen gogon sala hafa alhajin ya kidansa ya taka rawarsa lokaci ɗaya ahmad da gaba ɗaya gama shiga rudani, da fara abin kamar zai zo a sauƙaƙe amma kuma yana nema ya wahala alhajin sai wani kakale ƙaƙalen magana yake ya yi ta maza don DJ yake kamar ya fashe da kuka ko alhajin zai fashe da zaɓinsa. sa ya ce ai ita abanta ya ce ya mata miji mami bata gaya maka ba auren masu saura wata biyu yanzu anti maimuna ta zo siyan kayan lefe dan mijin nata ne wanda safiyan za ta aura wato sun hana ka za su ba wa dan mijin maimuna kai da shi wa yafi kusanci da su alhaji ya magana cikin faɗa Ahmad bai san san da ya dafe kai da hannu biyu ba, ya saki stiyarin yana faɗin wallahi tallahi ba hana ni suka yi ba. Gajiya abban da jiran ku je ai magana, kuma dama ya riga na fara neman ta. sai da ma ta salahan ta ce a fasa da shi momi ta ce a'a ba za a yi haka ba tunda dai ya riga ni a bashi ba ka da hankali zaka saki mota alhajin ya buga masa tsawa sai ya nemi gefe ya faka Allah ya sa babu motar da take biye da su kuma ba gudu suke yi ba shi yasa bata watsa su wani gurin ba to fi lai kamar wanda aka ritsa a kotu Alhaji sai zabga mai tambayoyi yake yana muzurai, ba dole ya manta abin da yake yi ba? Shiru ne ya biyo baya, babu irin addu'a da Ahmad bai ba a ransa akan Allah ya sassauto zuciya alaje ya aminta da bukatarsa babu ja in ja. Ta da motar mu je gida, za mu karasa magana a can. Alhajin ya faɗa bayan da ya mula. Jiki ba laka Ahmad ya ci gaba da tuki. Har wani zazzabi yake jin yana shirin saukar masa, domin yanayin alajin ya nuna ko da a ce ya yarda da batunsa. To ba sai an kai ruwa rana. Sun shiga Kano an yi magariba. A kusa da wata majalisa ya ce su tsaya ganin suna haɗa jam'i. da alama makararru ne suka yi alaula suka bi su bayan sun idar ganin alhaji na lazimi ahmad ya tsallaka inda ya ga wani mai gasa nama ya yi sa'a akwai wanda suka yi nan da nan sa aka shiga yanka masa kashi-kashi aka gama tsaf ya ba su kuɗinsu yara suka kai masa mota ya sake jido furut ya ƙara daidai na alhaji ya shafa addu'a sai taso suka ci gaba da tafiya to fa wannan shine dandan dandan dandan Ahmad dai ya yi ƙunar baƙin wake, ya yi ƙundin bala, ya gaya alajinsa halin da yake ciki. Amma ga dukkan alamu dai, maganarsa ba ta karɓa a gurin alajinsa ba. To, an ce dai matar mutum kabarinsa, in ba don haka ba, sai in ce anya Fatima za ta tsallake wannan siraɗi kuwa? Ko kuma in ce Ahmad, tunda shi ne mai so iya wuya. To, ku dai ci gaba da kasancewa da ni don gobe ma da labari. labari gobe da labari kuma so kusa kwashe labari